أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa muryar jihar musulunci ta iran ya fara a sirin sa na rana kuma tayar amina zai kasance tare da ku ba wannan gaba ta taimuna da da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da ko kun san shiri na musamman na ashura mu koyi harshen farisanci tarbiyyar iyali don matasa duniyar ma yau da kuma kide-kiden iraniyawa amma hali yanzu ga labaran duniya ga Uh, wargajewar hanji kasar isra'ila ba makawa in ji wani janar na sojojin kasar iran malaman suna a kasar iran sun bayyana gwagwarmaya da hamci kasar isra'ila a matsayin wajibi a shari'a sannan za ku ji cewa sabani tsakanin ben gafir da smotrich dangane da yada wato yaƙi a gaza ya hana su samun haɗin kai yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya ɗaya daga cikin manya-manyan sojojin ƙasar iran ya bane cewa wargajewa hamshi ƙasar isra'ila da kuma halakar firaministan ƙasar tabbas ne babu makawa ya kuma gargaɗi makiyan jamhuriyar musulunci ta iran kan cewa duk wani kuskuren da za su taɓa yi zai sanya dukkanin sansanonin sojojin amurka da ke yankin cikin barazana tashar talabijin ta faris TV a nan Tehran ta nakalto manjo janar Yahaya Rahim Safawi yana faɗar haka a taron addu'a da kuma girmama marigayi manjo janar Muhammad Bakari babban hafsan sojojin ƙasar wanda ya yi shahada a ranar sha uku ga watan Yuni da ya gabata. Ya kuma ƙara da cewa babban shaidan da kuma ƙaramin shaidan duk za su halaka. sun kasa kaiwa ga gurinsu a yakin kwanaki goma sha biyu da suka ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran general safawi wanda kuma ya kasance daga cikin masu ba jagoran junjo hali musulunci shawara akan al'amuran tsaro ya ƙara da cewa yakin da ya gabata ya gaggauta halaka da kuma ɓacewar hamjikisar isra'ila daga yankin gaba ɗaya ya ce tsaida wutan da aka amince don sara'awa ce ga makiyan jihuriyar musulunci ta iran amma su tabbatar da cewa da yardan allah yaƙi mafi muni na gabansu malaman addini musulunci daga masabar sunna kimani dubu ɗaya da ɗari uku ne suka tabbatar da cewa gwagwarmaya da hamshin ƙasar isra'ila wajibi ne a addinin musulunci kuma wajibi ne a shari'a tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto bayanin da malaman suka fitar bayan taron su da suka gudanar na cewa talafawa falasɗinawa wa'anda hamshi kasar isra'ila take kashewa wajibi ne a shari'a kuma suna kira ga dukkanin malaman sunna su gane haka su kuma bayyana wa sauran musulmi musamman alus sunna kan cewa jihadi a kan yahudawan sahiyoniya wa'anda suke mamaye da ƙasar Falastin wajibi ne ya kuma ƙara da cewa wannan dole ne ya tabbata a tsakanin musulmi bayanin ya ƙara da cewa abinda Falastinawa suka yi a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 miladiya da kuma fara yakin tufanul aksa daidai ne a shari'a da ƙarshe bayanin ya kammala da cewa hamshin ƙasar isra'ila ta kusan rushewa sannan ma mayar da ƙasashen yamma suke wa ƙasashen musulmi shi ma ya kusan kawo ƙarshe da yadda Allah. Masu sauraro labaran duniyan suna zo muku ne daga nan Radio Hausa na murya Juma'a Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. Barazanar babban hafsan sojojin hamshi Isra'ila na faɗaɗa yaƙi a Gaza don kubular da fursunonin yahudawan da suke hannun falasɗinawa ya jawo cece kuce tsakaninsu wato da kuma smotrich da gafir kafafen yada labaran ibri ko kuma da haramci kasar isra'ila sun bayyana cewa ministan kuɗi na haramci kasar isra'ila betsal'il da kuma wato smotrich ministan tsaron cikin gida na haramci kasar suna daga cikin wa'anda suke adawa da ra'ayin babban hafsan sojojin mamayar wato iyal za'amir wanda yake son gaggauta faɗaɗa yaƙi da yahudawan suke yi a gaza don kuɗar da fursunonin yahudawa da suke hannun ƙungiyoyin hamas da wasu ƙungiyoyin falasinawa smotrich da bengafir dai suna ganin faɗaɗa yaƙin zai kasance hatsari ga rayuwar fursunonin wato yahudawan jaridar yadi'un ahranot ta nakalto ministocin na faɗar haka a taron ministocin wato majalisar ministocin haramcin ƙasar kan cewa suna son fursunonin yahudawan su dawo da wato fursunonin a cikin ransu ba gawaki ba da haka suna buƙatar a san abin da za a yi wanda ba zai jefa rayukan fursunonin yahudawan a cikin hatsari ba kakakin gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ta bayyana cewa a daidai lokacin da amurka ta kai hare-hare a kan cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran babu wata tattaunawa da amurka nan kusa duk tare da cewa amurkawan sun bayyana cewa za a ci gaba da tattaunawar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kakakin gwamnatin ƙasar iran malama fatima muhajirani tana faɗar haka a jiya talata ta kuma ƙara da cewa babu wata rana da aka sanya na tattaunawa da amurka kuma mai yiwuwa babu wata tattaunawa nan kusa fatima tana maida martani ne ga wata sanarwar da gwamnatin ƙasar amurka ta bayyana na cewa nan kusa za su sake farfado da tattaunawa da jamhuriyar musulunci ta iran tehran dai ta bayyana cewa ba ta buƙatar wani tattaunawa da amurka kuma bayan hare-haren da ta kai kan cibiyoyin nukiliya ƙasar guda uku a daidai lokacin da amurka isra'ila take fadawa ƙasar da yaƙi masu fafutuka a ƙasar togo sun sanar da cewa an kashe mutane bakwai a yankin wato sanadiyar zanga-zanga na nuna ƙin jinin gwamnati da aka yi a makon da ya shuɗe suna masu tuhumar jami'an tsaron ƙasar da yin amfani da ƙarfi da ya wuce gona da iri kan masu zanga zanga kamfanin dillancin labaran reuters wanda ya nakalto 'yan fafutuka na ƙasar togo suna cewa jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfi mai ban tsoro a kan masu zanga-zangar ƙungiyoyin fararen hula da na masu kare haƙoƙin wato bil'adama goma sha biyu ne suka fitar da sanarwa suka kuma ƙara da cewa jami'an tsaron ƙasar sun yi amfani da kulake wajen dukan masu zanga-zanga haka ma wato sun yi amfani da yaƙi mai sa hawaye da kuma wasu al'amura da kuma wasu abubuwa don tarwatsa mutane masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai shiri na musamman na kwanakin ashura sai kuma mu koyi harshen farisanci tarbiyyar iyali da matasa duniyar mu a yau da kuma shirin na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa da wannan kuma muke cewa aini lafiya ko kun san bismillahirrahmanirrahim yau talata goma ga watan tir shekara ta dubu da da hudu hudu hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da biyar ga watan muharram shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan yuni ɗaya ga watan yulin shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1386 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan muharram shekara ta 61 hijira kamariya ubaidullah dan ziyad walin kufa bayan da ya aika ƙarin sojoji dubu guda zuwa karbala don Yaƙar imam hussein Salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a can ya tura wani mutum mai suna zahar dan kais tare da wasu mahaya dawaki goma sha biyar da umarnin su tsaya kan gadar da ke kufa don hana duk wanda yake son ya tsallaka gadar don zuwa karbala da kuma taimakawa imam hussein Salam. amma duk tare da haka sai da aka sami wani jarumi mai suna amir dan abi salama wanda yake son wucewa ta gadar ya kai ga imam Hussein salam a karbala ya tunkari zahar dan kais ya kuma yi galaba a kansa da mutanensa ya wuce a kan gadar ya kuma ya tarar da imam Hussein salam a karbala don haka yana daga cikin waɗanda suka yi shahada tare da imam Hussein salam a ranar goma ga wata muharram shekara ta 61 hijira kamariya kafin haka dai shi amir dan salama sahabin imam ali salam ne wanda ya yi aiki tare da shi. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a rana irin ta wato ɗaya ga watan yulin shekara ta 1867 miladiya ƙasar Kanada ta sami 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka a ƙarshen ƙarni na 15 miladiya ne sojojin ingila da faransa 'yan mulkin mallaka suka fara shiga ƙasar Kanada mai faɗi don mamayarta amma bayan kimanin ƙarni biyu ingila ta sami mallakar ƙasar kanada gaba daya yaƙin ƙoƙarin mallakar ƙasar kanada tsakanin ƙasashen biyu da wato ingila da faransa ya kai har shekara ta 1689 miladiya wato shekaru kimani 75 suna fafatawa tsakanin su don mallakar ƙasar kuma tun lokacin ne dai ingila take wa ƙasar kanada mulkin mallaka bayan ta sami nasara kan faransa har zuwa lokacin da masu neman 'yanci na kasar Kanada suka yunkura suka kuma fara neman 'yancin kasarsu daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1867 miladiya suka kuma sami nasara kan turawan ingila suka kuma kwace 'yancin kasarsu kasar Kanada ta kasance kasa babba a duniya ita ce kasa na biyu a fadin kasa bayan kasar rasha kuma ƙasar tana bakin tekuna guda uku atlantika pacific da kuma tekun kankara na arewacin duniya kuma tana makwabtaka da amurka a kudancin ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta wato ɗaya ga watan yulin shekarar 1960 miladiya ƙasashen somaliya guda biyu wacce turawan italiya suke wa mulkin mallaka da kuma turawan ingila suke wa mulkin mallaka sun dunkule sun zama ƙasa guda sun kuma shelanta samun 'yancin kai daga wa'annan turawa 'yan mulkin mallaka guda biyu a shekara ta 1884 miladiya ne dai turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka mamaye wani bangare na ƙasar somaliya sannan shekaru biyar bayan haka sojojin ƙasar italiya suka mamaye ragowar ƙasar ta somaliya wannan halin ya ci gaba a ƙasar ta somaliya har zuwa shekara ta 1901 miladiya inda muhammad abdullahi ya jagoranci wani yunkuri don ƙwatar ƙasar ta somaliya daga hannun wa'annan turawa guda biyu a shekara ta 1920 'yan fi karfinsu an kuma rinjaye shi wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara 1950 miladiya a lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci turawan italiya su yi shirin bawa ƙasar somaliya yanci don haka a ranar ɗaya ga watan yuni shekara 1960 miladiya ƙasashen somaliya ƙarƙashin ingila da kuma italiya gaba ɗaya suka sami yancin kai daga turawan ingila da italiya sai dai jim kaɗan bayan samun 'yancin kai a shekarar 1968 miladiya wani shugaba ɗan kama karya mai suna said bare ya sami iko a kan ƙasar ta somaliya daga cikin abubuwan da suka faru a zamanin mulkin said bare sun hada da yakin da ya yi na watanni takwas da ƙasar habasha a shekarar 1977 miladiya sannan a ƙarshen yakin bai sami nasara akan habasha ba A ƙarshe dai a shekara 1977 miladiya 'yan tawaye a ƙasar ta somaliya sun tashi sun kauda said bare daga kan kujerar shugabancin ƙasar somaliya amma tun lokacin ne dai ƙasar somaliya take cikin yakin basasa har yau da muke magana babu tsayayyen gwamnati a ƙasar ashura garkuwar musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a yau za mu yi magana ne kan hijiran imam Hussein alaihi salam daga birnin madina zuwa makka bismillahir rahmanir rahim kharaja minha kha'ifa يترقب qala rabbi najini min alqawmi zalumin? sai ya fita daga cikinsa wato birnin a tsorace yana fargaba ya ce, Ya Ubangiji, ka kubutar da ni daga azzaluman mutanen nan. Bayan shahadan Imam Hassan al-Mushtaba alaihi salam da kwanaki kaɗan, sai Mu'awiya ɗan Abi sufiyan ya karɓa wa Yazidu ɗansa mubaya a wajen mutanen Sham, kuma ya umarci gwamnoninsa da su karɓa masa mubayan a biranensu. A lokacin da umarnin Mu'awiya ya isa ga Sa'id bin As gwamnansa a Madina, Ibn Kutaiba a cikin littafin tarihinsa na imama wa siyasa yana cewa, Sa'id ɗan As ya ɗauki matakin tursasawa a kan mutanen Madina na su amince da yin a wa Yazidu ɗan Mu'awiya, amma duk da tsanantawar da ya yi, mutane sun ƙi amincewa da yin mubaya'ar, musamman ma Bani Hashim wato iyalin gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Yaƙubi a cikin littafin tarihinsa juz'i na biyu yana cewa, yayin da mu'awiya ya naɗa ɗansa yazidu a matsayin halifa a bayansa husaini ɗan ali ɗan abi talib abdullahi ɗan umar abdulrahman ɗan abubakar da abdullahi ɗan zubair sun ƙi a wa yazidu ɗan mu'awiya abdullahi ɗan umar yana cewa shin za mu yi mu wa wanda yake wasa da birrai da karnuka yana shan giya yana bayyana fasikanci to menene hujjanmu a wajen allah idan muka yi masa mubai'an shi ko Abdullahi ɗan Zubair cewa ya yi, babu biyayya ga wani mahaluki wajen saɓa wa mahalicci, haƙiƙa an ɓata mana addini. Ibn Kutaiba yana cewa, yayin da mutanen Madina suka ƙi mu mubaya a Yazidu, Mu'awiya ya umarci gwamnansa Sa'id ɗan As da cewa, ya tabbatar ya karɓi mu baya a Yazidu da ƙarfin tsiya, da tursasawa da tsanantawa akan dukkanin mahajiruna da ansar da ‘ya'yayensu. kada ya bar koda ɗaya ba tare da yayi mubaya'a ba amma sauran manyan mutanen madina misalin imam hussein abdullahi ɗan abbas abdullahi dan zubair da makamantansu mu'awiya ya aike musu da wasikar gargaɗi da yin barazana da kisa matuƙar suka ƙi mubaya'an amma kowannensu daga cikinsu ya mayar masa da martani ga kaɗan daga cikin irin martanin da imam Hussein alaihi salam ya aike wa mu'awiya da shi kamar yadda ibn kutai bai bayyana Imam Hussein alaihi salam yana cewa a cikin wasiƙarka ka ambaci cewa ina nufin ɗaura ɗamarar yin yaƙi da kai to wannan ƙarya ce da masu son kawo fitina da rarraba ke kitsawa kuma na jinginar da yin yaƙi da kai ne domin Allah ba domin ka ba ko domin rundunarka ta azzalumai rundunar azzalumi masu taimakon shaidan jefaffe ashe ba kai bane ka kashe hujur dan adi alkindi da sahabbansa bayan Allah waɗanda suka kasance suna hana yaɗa bid'a suna yin umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna amma ka kashe su a bisa zalunci kai ka kashe wane da wane da wane imam Hussein alaihi salam ya ci gaba da zayyana waɗanda mu'awiya ya kashe su tare da munanan ayyukan da ya sa ake aikatawa na yanke hannayen mutane da ƙafafunsu wasu kuma ana tsire su ba a bisa haƙƙi ba wanda da ƙarshe imam Hussein alaihi salam yake cewa mu'awiya mu'awiya ka ji tsoron Allah ka sani kan cewa dukkanin abin da kake aikatawa babba ne ko ƙarami ana rubutawa kuma za a yi maka hisabi a kai har ila yau imam Hussein alaihi salam ya gargaɗi mu'awiya akan irin kashe mutane da yake yi akan zargi ko tuhuma da kuma naɗa yazidu da ya yi a matsayin halifa a bayansa duk da cewa ya san yazidu mashayin giya ne yana wasa da karnuka kuma imam Hussein alaihi salam ya fito fili ya bayyana mu'awiya cewa ma araka illa wa qad awbaqata nafsak wa ahlakta dinak wa ada'ata ri'aya ba ni ganin ka face haƙiƙa ka halakar da kanka ka halakar da addininka kuma ka ɓatar da al'umma imama wa siyasa juz'i na farko shafi na ɗari biyu da biyu daga ƙarshe dai ibn kutaiba ya bayyana cewa mu'awiya ya tura dakaru da rundunarsa suka kama waɗanda suka ƙi mubaya'a daga cikin mutanen Madina da suka haɗa da Imam Husaini alaihi salam, Abdullahi ɗan Umar, Abdullahi ɗan Zubair da Abdullahi bin Abbas da Abdulrahman ɗan Abubakar, wanda ya gargaɗe su tare da ba da umarni wa dakarunsa cewa zai bayyana wa mutane cewa dukkaninsu sun amince sun yi mubaya'a a Yazidu, idan kuma wani ya buɗi baki ya yi magana, to dakarun su fille masa kai. Imama wa siyasa juzu'i na farko shafi na ɗari biyu da sha uku. don haka ba imam Husaini ba ne kawai ya yin mubaya'a wa Yazidu tun a zamanin Muawiya kuma ma mafi yawan waɗanda suka yi mu mubaya'an sun yi ne akan dole musamman ma mutanen Madina kai al'amarin rashin ganin cancantar Yazidu a matsayin wanda zai halifanci musulmai bai taƙaita da bayan Allah ba kawai har ma su kansu magoya bayan Muawiyan da gwamnoninsa ba su ganin halaccin shugabancin Yazidu Yaƙubi a cikin littafin tarihinsa juz'i na biyu ya naƙalto cewa a lokacin da Mu'awiya ya aike da saƙo wa Ziyad ɗan Sumayya gwamnansa a Basra kan ya karɓa wa Yazidu mubaya'a a wajen mutane Ziyad ya rubuta masa cewa menene da mu ce mutane idan muka kiraye su zuwa ga yin mubaya'a wa Yazidu mutumin da yake wasa da karnuka da birrai yana sanya tufafi mai ado domin alfahari yana dawoma cikin shan giya yana zuwa wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye wanda a tsakanin al'umma akwai Husaini ɗan Ali, Abdullahi ɗan Abbas, Abdullahi ɗan Zubair da Abdullahi ɗan Umar, tarihin Yaƙubi, juz'i na biyu. ɗan abi sufyan ya halaka ragamar mulki ya koma hannun ɗansa yazidu yazidu ya hau kan mumbari ya yi ba wa mutanen sham tare da bayyana musu aniyarsa da manufarsa na kunna wutar yakin basasa a duniya yaƙubi a cikin littafin tarihinsa juz'i na biyu ya bayyana cewa yazidu ɗan ma'awiya ya aike wa walid ɗan ukuba ɗan abi sufyan gwamnansa a madina a wannan lokacin idza ataka kitabi haza fa ahadul husayn bin ali wa Abdullah bin Zubair fa husuhuma bil a fa in imtana'a fadrib a'naqahuma wa ba asli bi ru'usihima wa huzun nasa bil bai'a fa man imtana'a fa an fihi al hukma idan wannan wasiƙa ta ta riske ka ka sa a zo maka da Husaini dan Ali da Abdullahi dan Zubair ka karɓa min mubaya a gare su idan kuma suka ƙi to ka fille musu kawuna ka kuma aiko min da kawunansu sannan ka kar an a wajen sauran mutane wanda kuma ya ƙi ka zartar masa da hukunci ɗabari a cikin littafin tarihinsa juzu'i na hudu magana kan shekara ta sittin bayan hijira yana cewa yayin da yazidu ya karɓi ragamar mulkin bayan mahaifinsa babu abin da ya fi damunsa irin ya ga ya karɓi mubaya'a a wajen waɗanda suka ƙi masa mubaya'a a lokacin da mahaifinsa yake raye don haka ya rubuta wasiƙa wa gwamnan madina yana cewa amma ba'at فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير بالبيعة أحزا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام bayan haka ka karɓa min mubaya a wajen Hussein, Abdullahi ɗan Umar, Abdullahi ɗan Zubair da ƙarfin tsiya, kada ka yi musu sassauci har sai sun yi mubaya'a. Yayin da wasiƙar Yazidu ta shiga hannun Walid ɗan Ukba gwamnansa a birnin Madina, ya aike wa Imam Hussein alaihi salam da Abdullahi ɗan Zubair da saƙo, yana kiransu a lokacin suna cikin masallaci. Da saƙo ya isa gare su sai Imam Hussein alaihi salam yake ba da labari wa Abdullahi ɗan Zubair cewa, haƙiƙa zaliminsu ya halaka, don haka suke kiran mu domin mu yi mu baya kafin labari ya watsu a tsakanin mutane. Imam Hussein alaihi salam ya san irin takun saƙan da ke tsakaninsa da Bani Umayya, don haka ya gayyaci iyalansa da magoma bayansa da su yi masa zuwa fadin gwamnan Madina tare da ba su yi cewa idan ya kiraye su ko suka ji ya ɗaga murya to su hanzarta shigowa cikin fadan. A lokacin da Imam Hussein alaihi salam ya shiga wajen Walid dan Uqba, Walid ya ba shi labarin halakan Muawiya tare da buƙatar Yazidu, amma sai Imam Hussein alaihi salam ya bayyana masa cewa misali na ba yin mu baya a ɓoye, don haka ka bari idan ka kiraye mutane domin yin mubaya sai ka kira tare da ni sai walid ya amince da hakan amma marwan ɗan hakan da yake wajen ya ce dole ne gwamna ya tilasta wa imam hussein alaihi salam yin mubaya'a ko kuma ya fille masa kai sai imam hussein alaihi salam ya tunkar marwan ya ce masa shin kai ne za kashe ni ko kuma shi to kayi karya kuma kayi kuskure tarihin ɗabari juz'i na hudu har ila yau ɗabari yana cewa bayan imam hussein alaihi salam ya ƙi mu mubaya'a walid ɗan ukuba ya tura rundunarsa zuwa ga abdullahi ɗan zubairu wanda suka kewaye gidansa suna ihu tare da zaginsa suna cewa wallahi idan baka fito kayi mubaya'a ba za mu kashe ka don haka ya nemi uzuri ta hanyar ɗan uwansa ja'afar ɗan zubair a wajen walid na a jinkirta masa zuwa gobe wanda a cikin daren ya sulale ya tunkari hanyar makka washe gari gwamnan madina ya tura rundunar bani umayya kimanin mahaya tamanin kan su kamo abdullahi ɗan zubair amma ba su same shi ba daga nan sai ya zama babu wanda ya rage musu banda imam husaini alaihi salam shi ma aka tura masa runduna sai ya nemi da a jinkirta masa zuwa gobe su ga abin da zai gudana shi ma ya ga abin da ya fi dacewa don haka suka kyale shi tarihin ɗabari shafi na ɗari biyu da da hamsin biyu. ganin cewa lokaci yayi za mu sa aya a nan sai a gobe za mu ɗora daga nan muka tsaya da ƙarshe nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu koyi harshen Farisanci. Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ko a cikin shirin muna mu koyi harshen Farisanci inda a yau za mu shiga cikin darasi na hudu daga nan sashen Hausa na jamhuriyar Musulunci ta Iran ake birnin Tehran. Kamar dai yadda aka sani muna cikin bayani dangane da yadda Ramin da Muhammadu suka zama abokan juna. A yau Muhammadu da Ramin sun tafi wurin kwanan ɗalibai ne tare a cikin motar bas, kuma dukkaninsu suna zaune ne a wuri guda. Bayan sun shiga cikin motar bas ɗin sun fara tattaunawa dangane da batutuwa da suka shafi wuraren kwanansu. Ɗakin Muhammadu dai ƙarami ne. kuma yana da kwaramniya matuƙa akan haka ne ya shiga neman wani ɗakin to ko ya dace a faɗi tashin da yake na neman ɗaki sai a mu domin jin yadda ta kaya amma sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda aka saba. خوبی؟ کنا لایپیا ممنون دگودیا آیا شن ساختمان گینی یک بیا دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه ا ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم بانی با شما هستید کی ککی پس کینن اتاق داکی جدید سابو اتاق جدید سابون دکی می خواهم این آسان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک قرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی قرمی می حیانیه تخت گدو خالی وند باب کومی اتکنسا تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا ما داریم منادا شما دارید کنادا در اتکن در اتاق اتکن داکی ما مو اتاق ما داکین مو بیا کزو خیلی عالی است ینا و قره به اتاق زوا داکی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. Salam Rami, خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است To yanzu kuma sai a sake sauraron wannan tattaunawa tare da fassararta. سلام رامین خوبی؟ سلام علیکم رامین کنا لپیا؟ سلام ممنون و علیکم السلام دگودیا آیا شما در ساختمان یک هستید؟ شن کنا زوننی اگینی نفرکو؟ نه من در ساختمان یک نیستم. آه آ با این زونه بنه اگینی نپرکو پس شما در ساختمان دو هستید؟ کنن کنا زونه نه اگینی نبیو بله اتاق من در ساختمان دو است نعم دکی نه نه گینی نبیونی من یک اتاق جدید می نی اینا سان ونی سابن دکی اتاق جدید؟ چرا؟ سابان داکی سبودمه من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است نی اینا سان ونی سابان داکی نه دا داکی نا کرمی نه کما اینا حسانیه ما در اتاق یک تخت خالی داریم مو ا داکی منا د گدو وند بابو کومی ا کنسا شما در اتاق یک تخت خالی دارید کی ا داکی کنا د گدو وند بابو کومی ا کنسا بله به اتاق ما بیا نعم ka zo مو خیلی Ali است. Da kyau ƙwarai. To madalla bayan da aka je wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. Yanzu dai mun fahimci cewa Ramin yana da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa a cikin ɗakinsa. Akan haka Muhammadu zai iya tafiya tare da Ramin ya rayu tare da shi a cikin ɗakinsa su zauna tare. Saboda haka sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da kyau domin fahimtar یده سکی پدن کلمومی ده کما یده صوتن هروپه که پیتا سلام رامی خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است To madalla, an ji dai yadda wannan tattaunawa ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. Idan masu saurare suna tare da mu a cikin wannan shiri, kuma suna buƙatar su ji yadda ta kaya, shin Muhammadu ya iya samun ɗaki a ɗakin Ramin ya kuma kasance tare da shi kamar yadda ya nema a cikin shirye-shiryen da za su biyo bayan wannan? za dai mu ji yadda ta kaya. To amma kafin mu rufe shirin baki ɗaya mai ban kwana da ku sai kun sake sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. hubi. kana lafiya? Mamnun. da آیا شن ساختمان گینی یک دیا دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه آآ ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم بانی با شما هستید کی ککی پس کنن اتاق داکی جدید سابو اتاق جدید سابون داکی میخواهم این سان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک قرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی قرمی می حیانیانی تخت گدو خالی وند باب کومی از کنسه تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا ما داریم منادا شما دارید کنادا در اچکن در اتاق اچکن داکی ما مو اتاق ما داکی مو بیا kazo. خیلی عالی است یه da kyau kwarai به اتاق zuwa ɗaki. To madalla, to sai a mu a mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. dangane da neman ɗaki da Muhammad ke yi a ɗakin Ramin. Amma kafin wannan lokaci, a madadin Muhammad da Hajipur da ya haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri. A tarbe mu a shiri na gaba. tarbiyyar iyali. Masu raro, salamu alaikum, barkanmu da warhaka. da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na fara gabatar muku da shi da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda ya fara zuwa muku daga rediyon boh a ƙarshen hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ƙara mana tsimi da dauriyan sauraron wannan shiri shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kanta karmar tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa mata dan ba muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne domin diddigin sauraron wannan shirin wajen sanya gargaɗin wannan shiri mun riga mun gayyato wani malami ne daga makarantar darussakalai da ke binnin kano malam isa usman makama inda yau za mu dora daga inda maka kwana masu raro kadai a gaji har la yau barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na tarbiyyar iyali malam zai ci gaba ne daga bayanin da ya fara na sharuɗan kafa iyali kamar yadda ya faro a cikin shirin da ya gabata malam bismillah kar a biye wa kyau kar a biye wa dukiya wato ai auren jari shi dai wannan sharadi na mutunci da addini da kula da kunya da zama su ne dalilai da da mutum zai sa kansa wajen neman wadda za su kafa iyali tare da ita to madalla muna kara jan hankulan masu sauraro da kasa shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga rediyon BOH a nan birnin Tehran wanda ke karkashin Hausa TV inda muka faro tattaunawa da Malam Isa asuman Mukama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar Daru sakalin da ke birnin Kano. To Allah ya kara tallafa a malam wasu na ganin tun bayan haihuwan jinjiri ake fara tarbiyya. Ya batun yake ne malam? wannan tambaya tana da alaka da waccan wato shine ana fara tarbiyyar yara ne tun lokacin zaben mata wannan shine na farko sa'annan lokacin da ɗa yake aka samu ɗa a ciki dokar a wato yi jinkiri wajen yi masa addu'a har ma da waɗansu abubuwa da aiki haka na taimako za ka ji an ce a rubuta kaza a wanke a mai ciki saboda kare ɗanin daga sharrin da zamantun yana daga ciki a fara samun kariya hakanan in an haihu ga huɗuba da ake yi kiran sallah a dama ikama a hagu da kuma zaɓa masa suna na gari sunan da zai zama mai tasiri saboda suna baya faɗo a ƙasa banza akasari sai kaga ya yi tasiri akan wanda aka sa masa wannan kuma ya tabbata a cikin musulmi da waɗanda ba musulmi ba Sa'annan nan an ce a kiyaye jinjiri kada a je saman ko ba shi da hankali tun daga jarintakar sa ake ɗaukan tarbiyya da karatu misali malamai suke cewa idan jinjiri yana jin kishi to lallai idan a cikin tarbiyyarsa ana ba shi nono ko ruwa to kada ya zama na aldaidai lokacin an sa masa wata roba a baki wanda ba komai a cikinta yana tsotso har ya gaje gano cewa ba abin da yake bukata ba ne farzar da shi mutum daga wani lokacin an fara koya masa karya da yaudara ta da cewa shi jinjiri ne amma wannan ajiyar za ta tasiri a kansa to haka nan ya fara wayo in ya yi laifi a nuna masa laifi ya yi kuma ana son a masa ladabi kar a masa yaudara dunkula hannu a ce ungo yana zuwa a danke shi a hau duka in aka ce ungo to tabbatar a tabbatar ungon wani abu za a bashi haka nan a ce yaro bashi da lafiya za a bashi magani a yaudare shi cewa ungo alawa ce mai hankali shine wanda ko da wani a gefe zai ce da ɗanka karɓa alawa ce ka ce da shi a ah, ba alawa magani ne a ci kuma sai ka sha saboda magani ne zai warkar da kai wato zama na gaskiya da gaskiya za a rika tarbiyyantar da yaro hakanan yaro tun yana ɗan ƙarami ake ɗora shi akan tabarki na hazukanci saboda shi da ƙiƙi amfaninsa a cikin al'umma ba shi da yawa ɗora shi akan tabarki na hazukanci daga kwatanta masa lissafi sa'annan in ya zo na tambayoyi kada da gwasa da shi a rika ba shi amsa daidai da zai iya ɗauka komai wahalar tambayar kuma ko da tana kama da sako saboda hankalinsa iya ya tsaya misali ya zo gurin umma sai na tambayarsa umma ko shi Allah sarki dawakinsa a ina yake daurewa to bai kamata a ce ka yaro da sabuwa a shi ba a ba shi ansa daidai da hankalinsa haka nan lokaci lokaci yaro zo ko cikin mace take tana ayyuka sai ne yanzu kusa da ita ce za ta koyi shi ta ba shi wani abu da ɗau hankalinsa da shi ko da cokula ne kirga min cokula nan guda nawa ne irin wannan tarbiyya da za ta tsaro zama haziki tana da matukar amfani kuma ya zama kenan sai yana ɗan ƙarami an fara koya masa karatu musamman karatun alkur'ani illa dai an gano shi ilimin zamani gaggawar sa yara a makaranta ba fa'ida gare shi ba idan ya zama kenan idan ba a yi hakan ba wato zai zano in wata hanya daban ba babu tsaro to sai a hakan amma jinkirin sa yara a karatun boko karatun zamani wato yana da fa'ida akalla yaro sun kamar shekara shida ko bakwai kafin ya fara amma shi karatun addini wato samu karatun sallah da gaggawa ya zama samun hudu yanzu nan gaba zai iya karatu ne zurfi na qur'ani zama hafizi to wannan kuma abu ne muhimmi ainihin za ka ga 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan sarakuna ba sa samun wannan saboda babu ba shi da lokaci bai kuma da dame shi ba za ka ga ana 'ya'yan sarakuna sakakkuna to masu raro ga shi dai malam ya fara sakin jiki da bayanai yadda ya kamata idan lokacin ba zai bare ba a nan kuma da sa aya a cikin wannan shiri karshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin malaman ahalul beti a birnin kano a madadin hausa boh da ke karkashin hausa tv a birnin tehran ne awar kuma da na na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. matasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurare barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin mai taken don matasa. Kuma da yarda Allah wannan sabon shirin zai rika zo muku ne a cikin shirin rana da muke gabatarwa. Kamar kuma yadda taken shirin ya nuna zai mai da hankali ne akan matasa da samari da suke wani sashe mai muhimmanci na kowace al'umma. Shakka babu da akwai bambanci a tsakanin cibiyoyi na ƙasa da ƙasa watakila kuma a tsakanin al'ummu daban-daban wajen tantance shekarun da ake kira na samartaka idan muka ɗauki babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma babban bankin duniya za mu ga cewa sun bayyana shekarun samartaka da cewa suna kamawa ne daga shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da hudu ita kuwa ƙungiyar ƙasashen renon ingila ta commonwealth tana ɗaukar shekarun samartaka daga shekaru goma sha hudu zuwa ashirin da tara sai dai duk da wannan irin bambance-bambancen da ake da su wajen tantance takamaiman shekarun samartaka abu ne da babu shakku a cikinsa cewa wani zango ne na rayuwa mai muhimmanci a lokaci ɗaya ko mai hatsari a bisa rahoton majalisar ɗinkin duniya a kan samari na shekara ta dubu biyu da uku, samartaka wani zango ne a rayuwar mutum da yake tashi daga kan ƙuruciya zuwa tsayuwa da ƙafafunsa. Wannan shine dalilin da ya sa babu wata al'umma da take son ci gaba ba tare da ta wadatar da samarinta da ilimi ba, domin kuwa su ne manyan gobe. Sai da yana da kyau a fahimci cewa idan muna magana akan samari da matasa a nan, muna nufin maza da mata ba tare da wani bambanci na jinsi ba. Daga cikin muhimman abubuwan da shirinmu zai mai da hankali a kansu bisa yarda Allah da akwai ƙoƙarin sanin matsayin da samari suke da shi a cikin al'ummu. Wannan zai kunshi nazari a kan yadda a al'adance ake kallon samari a cikin al'umma, sannan kuma da rawar da samarin suke takawa. Za kuma mu ji ta bakin malaman addinin Musulunci domin fahimtar kowane matsayi samari suke da shi a mahanga ta Musulunci da kuma nauyin da ya rataya a wuyansu kasantuwar tattalin arziki da ci gabansa a cikin kowace al'umma wani abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda haka za mu yi ƙoƙarin sanin kowace rawa ce samari da matasa suke takawa a wannan fage idan aka yi la'akari da cewa al'adar da kowace al'umma take ɓanta da su wasu abubuwa ne da aka gada daga kaka da kakanni to yana da matuƙar muhimmanci a fahimci kowace rawa samarin suke takawa wajen kiyaye waɗannan al'adun da kuma da za su isar da su ga na gaba abin nufi a nan shine kyawawan al'adu da kowace al'umma take ɓanta da su wanda kuma take alfahari da su wani jigon da za mu taɓo a nan gaba bisa yarda allah wanda kuma yake da alaƙa da samari da matasa shine yadda ake wayar da kansu da kuma ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da tsayuwa da kafafunsu ta hanya mafi kyawu. Sau da yawa ana yin kira ga samari da su zama masu kallon waɗanda suke gaba da su a matsayin abin koyi, sai dai a lokaci ɗaya yana da kyau da kuma muhimmanci a ƙarfafa su kansu matasan da samari domin su zama masu taka rawa ta hanya mafi kyawu, saboda su zama abin koyi ga tsaransu. Da yarda Allah a nan gaba shirinmu zai taɓo wannan batu tare da kawo misalai na wasu samarin da suke abin koyi ga tsaransu a cikin fagage daban-daban na rayuwa. Bugu da ƙari za mu ware wasu daga cikin shirye-shiryenmu domin tattaunawa da samari da matasa a kan matsalolin da suke fuskanta a rayuwarsu, musamman ma dai irin matsalolin da suka zama ruwan dare a tsakanin samari a cikin ɓangare daban-daban na ƙasashenmu na afirka za kuma mu taɓo fatan da nahiyarmu ta afirka take da shi akan samari da matasa wannan shine abin da zai kai mu ga tuntuɓar jami'an gwamnati a jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya domin jin wato tanadin da ma'aikatu musamman ma dai na samari suka yi domin bunƙasa rayuwar matasan da samari. abu ne da yake sananne cewa a cikin shekarun bayan nan an sami kafuwar ƙungiyoyin fararen hula da suka mai da hankali wajen kare manufofi da dama kama daga ƙoƙarin ganin ingancin tsarin demokuraɗiyya zuwa kare haƙƙin bil'adama da haƙƙin mata da sauran abubuwa masu muhimmanci da suka shafi rayuwar al'umma shirin namu zai ƙoƙarin fahimtar kowace irin rawa samari suke takawa a cikin waɗannan ƙungiyoyi. Har ila yau za mu yi hira da ƙwararru a fagen halayyar bil'adama domin fahimtar matsalolin da matasa da samari suke fuskanta a cikin rayuwarsu ta zamantakewa. Za kuma mu tuntuɓi malaman addini domin su fashe mana baƙi a kan yadda ambatan wato matasa ya zo a cikin Alƙur'ani mai girma da kuma hadisan ma'aiki mai tsira da aminci da iyalan gidansa. Idan kuma muka koma fagen aiki. za mu yi magana a kan yadda wato ɗaukar matasa aiki yake iya zama mai amfani ga ci gaban wannan aikin da kuma al'umma baki ɗaya wannan shine zai kai mu ga yin magana a kan rashin aikin yi da yake zama ruwan dare a tsakanin matasa a nahiyar mu ta afirka wasu daga cikin matsalolin da wasu matasa suke fama da su sun haɗa da shan maggan kwayoyi hakanan kuma za mu ji ta bakin wasu daga cikin irin waɗannan matasan da suke fadawa cikin wannan matsala domin fahimtar dalilai na zamantakewa da suke tura su shiga cikin haka da yarda Allah za mu yi ƙoƙarin sanin dalilan da suke sa wasu matasan suna fadawa cikin wannan matsala sannan kuma da tuntuɓar ƙwararru akan hanyoyin rabuwa da shan mugan ƙwayoyi. waɗannan su ne muhimman abubuwan da shirinmu zai mai da hankali a kansa ta hanyar wato matasa da kuma ƙwararru a cikin kowane fage da muka ambata bisa yardar ubangiji da fatan matasa da suke sauraronmu za su kasance a tare da mu a lokutan da za mu rika gabatar da wannan shirin kafin lokaci na gaba ni mustapha adam da na shirya na kuma gabatar da wannan shiri nake muku sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر الملك ملك... duniyarmu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 don jin abin da ya kunsa. Babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Iran Manjo General Abdulrahim Musawi a cikin 'yan kwanakin nan ya nuna shakku da kokonto kan matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ɗauka na tsagaita buɗe wuta da ya kawo ƙarshen yakin da aka yi tsakanin jamhuriyar musulunci ta Iran da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. musawi ya tabbatar da cewa ƙasarsa a shirye take ta mayar da martani mai ƙarfi ga haramtacciyar ƙasar isra'ila idan aka sake kai hari kan ƙasar iran kamar yadda kafar yada labaran iran ta bayyana a wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan tsaron saudiya yarima khalid bin salman musawi ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran na da cikakkiyar shakku game da cika alkawuran da makiya suka ɗauka ciki har da batun tsagaita buɗe wuta rubuta jami'in sojin na iran ya ce harin da yahudawan sahiyoniya da amurka suka kai kan kasar iran ya zo ne duk da kamewar da iran take yi da kai zuciya nesa kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa tsakaninta da amurka ba na kai tsaye ba kan shirin makamashin nukiliyar iran a cewar musawi waɗannan gwamnatoci biyu sun tabbatar da rashin amincewa da duk wata ka'ida da ka'idojin ƙasa da ƙasa kuma sun nuna hakan kan duniya a yakin kwanaki goma sha biyu da suka yi da iran iran ba ta fara yaƙi ba sai dai ta mayar da martani ga mahara da dukkanin ƙarfinta saboda tana da cikakkiyar shakku kan kulli da makiya suke ɗauke da shi da mummunar manufa kan iran ciki har da ta buɗe wuta amma tabbas iran a shirye take ta mayar da martani mai ƙarfi idan aka sake kai mata hari kamfanin dillancin labaran iran ya watsa rahoton cewa ministan tsaron ƙasar saudiya ya ce saudiya ba kawai ta yi allah wadai da wani wannan wuce gona da iri bane har ma ta yi matukar ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen sa hakika akwai wasu kasashen yammaci da suke goyon bayan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wanda goyon bayan kasar jamus ga yahudawan sahuniya masu wuce gona da iri ya fito fili a yakin da ta daura kan jamhuriyar musulunci ta iran a wasu labarai da kafofin watsa labarai suka watsa ministan harkokin cikin gida na jamus alexander de brind ya bayyana goyon bayansa ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ziyarar da ya kai wurin da dakarun jamhuriyar musulunci ta iran suka harba makamai masu linzami a kusa da birnin tel aviv na haramtacciyar kasar isra'ila Dabrind ya ce dole ne su karfafa goyon bayan su ga gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila a lokacin da yake tsaye kusa da baraguzan gine-gine da aka tarwatsa su a birnin Batiyam da ke kudancin birnin Tel Aviv wanda wani harin da Iran ta kai kan yankin ya yi sanadin mutuwar mutane tara ciki har da yara uku a cewar majiyar haramtacciyar kasar Isra'ila. a nasa bangaren ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gideon sa'ir ya bayyana ziyarar ta ministan na jamus a matsayin alamun haɗin kai a tsakaninsu yana mai kira ga kasashen duniya da su sake "Kaga bawa iran takunkumai ziyarar ta tabrid ita ce ta farko da wani jami'in kasashen waje ya kai zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan kawo ƙarshen yakin da ya barke tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da jamhuriyar musulunci ta iran a ranar sha uku ga watan Yuni wannan shekara wanda ya ɗauki tsawon kwanaki goma sha biyu kafin a sanar da tsagaita buɗe wuta. tsakiyar watan yuni a gefen zaman taron g7 da aka yi a Kanada, shugaban gwamnatin jamus pride rich mez ya bayyana matukar goyon bayan jamus ga manyan hare-hare da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan jamhuriyar musulunci ta iran shugaban gwamnatin jamus a zantawarsa da gidan radiyon jamus na zdf ya furta cewa wannan muhimmin aikin kazanta ne da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi a madadinsu baki baki daya kuma suna fama da wannan gwamnatin musulunci ta iran wanda ta janyo mutuwa da rushewa a duniya a nashi bangaren kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i ya soki matsayin faransa da jamus game da 'yan sahayoniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i ya jaddada cewa yahudawan sahayuniya su ne waɗanda suka fi yin fatali da dokokin ƙasa da ƙasa yana mai cewa babban dalili da ya sa hakan shine yadda suke ganin babu wani hukunci da za a ɗauka kansu wannan dai ya zo ne a matsayin mayar da martani ga laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi kan iran inda baka'i ya gargaɗin cewa halin ko in kula na haifar da rushewar duk wani abu mai mahimmanci kuma rashin ɗaukan mataki wajen fuskantar zalunci yana da alaƙa da hakan ya kara da cewa daukacin al'umman duniya da ma kowace ƙasa memba na majalisar ɗinkin duniya na da alhakin tunkarar wannan rashin adalci saboda haramcin amfani da ƙarfi wani muhimmin ka'ida ne na kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya kamar yadda ya bayyana ƙarara a sashi na 24 na yarjejeniyar majalisar baka'i ya yi nuni da cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta karya wannan ka'ida a fili yana mai cewa wannan wuce gona da iri na da alaka da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama kamar yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai hare-hare da gangan na rashin hankali kan yankuna da wuraren zama asibitoci da cibiyoyin ayyuka na gudanar da hidimar al'umma kamar cibiyar lafiya da kashe gobara lamarin da ya yi sanadin shahadar fararen hula da suka hada da fitattun malaman jami'o'i yara da mata baka'i ya yi gargadin cewa abin da a yanzu ke cikin hadari shine tsarin dokokin ƙasa da ƙasa baki ɗaya yana mai bayanin cewa idan aka yi la'akari da tsawon shekaru 80 na wanzuwar haramtaccen kasar isra'ila ba za a samu wata gwamnati da za ta keta dokokin kasa da kasa da dokokin jin kai da 'yancin bil'adama ta wannan hanya ba irin gwamnatin mamayar isra'ila babban dalili shine yadda yahudawan sahayoniya suka kasance a koyaushe suna da kariya daga fuskantar ayyukan laifuka ya kara da cewa kasashen duniya na da haƙƙi na su zargi masu goyon bayan 'yan sahayoniya da masu marawa gwamnatin su baya yana mai kira da a ɗauki matakin gaggawa domin daƙile waɗannan laifuka kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya soki matsayin kasashen turai musamman faransa da jamus dangane da laifukan da yahudawan sahayoniya suke aikatawa yana mai zargin su da halasta zaluncin haramtacciyar kasar isra'ila maimakon yin allah wadai da hakan ya jaddada cewa wannan matsayi ya sanya sun zama masu hannu dumu-dumu a ayyukan laifukan da gwamnatin mamayar isra'ila ke aikatawa kakakin ya kuma tunatar da irin abubuwan da iran ta fuskanta a baya dangane da harin da aka kai da iskar gas mai guba a lokacin yakin da gwamnatin ba'af ta saddam hussein ta kakaba wa iran a shekara ta 1980 yana mai jaddada cewa jamus netherlands da sauran kasashen yammacin duniya ne suka samar da makaman da aka yi amfani da su wajen kai hari kan iran ya kara da cewa a maimakon jamus ta nemi gafarar abin da ta aikata a baya ta yi amfani da kalmomi kamar yakin kazanta don tabbatar da ayyukan da gwamnatin mamayar isra'ila ke aikatawa lalle wannan hali ne na abin kunya a kanta ya kuma jaddada cewa hare-haren da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kaiwa ba wai kawai kan iran kaɗai ba ne har ma ya shafi ɗaukacin yankin da ke fuskantar barazana ga diflomasiya da zaman lafiya ya kuma kara da cewa dukkanin kasashen yankin sun yi allah wadai da harin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan ƙasar iran yana mai gargaɗin illar da ke tattare da faɗaɗa hare-haren ya kuma jaddada cewa a koda yaushe gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na neman janyo wasu cikin yaƙe-yaƙenta tare da cin gajiya hatta masu biyan haraji na amurka baƙa'i ya kuma yi shagube yana mai cewa akwai yiwuwar shugaban ƙasar amurka donald trump ya lashe kyautar zaman lafiya ta nobel yana mai cewa firayim ministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu ya fi cancanta da hakan saboda yaudarar amurka da janyo ta cikin yakinsa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta amince da cewa ta fuskanci kai hare-hare akalla sau hamsin daga jamhuriyar musulunci ta iran na makamai masu linzami a lokacin yakin inda ta yi da'awar cewa mutane 28 ne kacal suka mutu amma bata bayyana hakikanin barnar da aka yi mata ba na rushe-rushen gine-gine da cibiyoyi da masana'antu da sauransu saboda tsauraran matakan da sojoji suka ɗauka kan kafofin yaɗa labarai a nashi bangaren shugaban kasar iran masaud pezeshkian a yayin wata tattaunawa ta hanyar wayar tarho da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta taba amincewa da dakatar da ayyukanta na makamashin nukiliya ba kuma za ta ci gaba da mayar da martani kan cin zarafin 'yan sahayuniya da martanin zai kasance mafi ɗaukan hankali da ƙarfi dangane da kiran da macron ya yi na karfafa kwarin gwiwa da kai zuciya nesa fasaskiyan ya amsa masa da cewa tun farko iran ta yi kokarin karfafa haɗin gwiwa da dukkanin ƙasashen duniya bisa dogaro da mutunta juna amma gwamnatin yahudawan Sahenuya ce ta ɗauki matakin dakila wannan tsari ta hanyar kashe shahidi ismail haniya a birnin tehran fadar mulkin ƙasar iran ya jaddada cewa ba za a iya kwace haƙoƙin da dokokin ƙasa da ƙasa suka gindaya daga ƙasashe da al'ummomi ta hanyar yaƙi da barazana ba yana mai tabbatar da cewa iran a shirye take ta tattauna da ƙarfafa ƙwarin gwiwa dangane da ayyukanta na makamashin nukiliya na zaman lafiya da lumana ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran bisa fatawar jagoran juyin halin musulunci ta sha bayyana cewa ba ta neman kera makamin kare dangi yana mai cewa iran a shirye take ta ba da lamunin da ya dace da kuma karfafa kwarin gwiwa amma ba za ta taɓa yin watsi da haƙoƙinta ba na zaman lafiya da ƙasashen duniya suka amince da su a ƙarshe shugaban ƙasar iran ya jaddada cewa a shirye suke su tattauna domin warware batutuwan amma duk wata tattaunawa ko wasu sharuɗa za a amince da su ne kawai bisa tsarin haƙƙoƙi da dokokin ƙasa da ƙasa kuma iran tana maraba da duk wata tattaunawa a cikin wannan tsari masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare barkanmu da warhaka duk mun sake saduwa a cikin shirin mu na waƙoƙin iraniyawa wanda zai kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗen iraniyawa daban-daban domin nishaɗantarwa yau ma za mu kawo muku waƙar shaharar mawaƙin nan ɗan ƙasar iran mai suna ali riza iftikhari mai taken na kamu da soyayya da fatan za a gyara zama domin a saurari cikakken shirin کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره چرا این در و اون در میزنی ای دل قافل دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره پریشو پریشون میرسی خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون میرسی خودتو نگه دار خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار خودتو نگهدار دیگه عاشق شدم راز کشیدم فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدم فایده نداره نداره دیگه عاشق شدم نفس کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره تو علی رضا افتخاری کنن اگه saurara a cikin waƙarsa mai taken na kamu da soyayya da fatan kun kuma ta ƙayatar da ku kuma a nan zamu jalan zamun shirin sai a ci sadar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar. daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.